Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce shari'ar jagoran mabiya masabbar shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ita ce ta sa aka rufe wasu daga cikin hanyoyin garin Kaduna don gudun tashin hankali. Kakakin rundunar 'yan sandan a jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ne ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan matakan da rundunar 'yan sandan ta ɗauka a wannan rana ta litinin akan wasu hanyoyi da ke garin kaduna babu wani rahoto na fargaba ba amma kasancewa ganin abin da ya faru a Abuja kwanaki kaɗan da suka wuce da kuma yawancin lokuta dama idan ranar da za a gurfanar da shi gaban shari'a mabiyansa suka fito suna zanga-zanga cewa lalle sai an sake shi. To kuma ganin yadda yanayin zanga-zangar su ya juya yakan zama ba na lumana ba wannan karan shi yasa don tabbatar da kyakkyawan tsaro da rayuka da dukiyoyin jama'a a jihar Kaduna da kuma tabbatar da cewa su kansu masu halartar kotun ko shi din da za a zo halartar kotun kai ga yin wani abu da zai kawo wutar da wani dan Najeriya ba ya sa ita da yan sanda hakkinta ne dama ta tabbatar da wannan tsaro ya zama da cewa ba amma ba da dama ko da abin zai fa wani zai yi tunanin yin haka. Amma bayan fitowar jami'an 'yan sanda akwai rahoton inda su mabiya ko magoya bayan malam din suka fito aka haɗu da su koko. An yi zaman kotu cikin lumana babu wani rahoto da muka samu na cewa a wasu sun fito suna zanga-zanga a babu kuma rahoto da aka samu na cewa an musguna ko an ci mutuncin wani halin da muke magana da kai dinnan ina kan wannan hanyar ne an bude dama don saboda wannan zaman kotun ya sa aka dauka wannan matakan tsaro kuma da zaran kotun ta kammala zamanta za a tsage duwa ina abubuwan mutane su gaba da zirga-zirgar su akan wannan titin kotun da ke sauran karar ta sheik alzazzaki dai ta ɗage zamanta a wannan rana har sai zuwa ranar litinin ta makon gobe domin yanke hukunci akan buƙatar da sheik alzazzakin da mai ɗakin suka zo da ita domin ganin sun fita ƙasar waje don duba lafiyarsu barista sadau garba ne ya yi magana da yawun lauyoyin sheik ibrahim alzazzaki eh to yau ah, an shiga kotu an yi wajen awa uku ana bayanai da dalilai da ya kamata kotu ta, ta ba da daman su tafi kasan waje neman su saboda halin da suke ciki ya yi tsanani sannan cewa asibitocin da suke nan najeriya ba za su iya lura da su yadda ya kamata ba sannan takardun da aka gabatar ma kotu duk ya nuna shawarwari na likitocin da suka duba su na cewa ya kamata a ba da daman su je waje su nemi magani suna yana kwance ita ma matan nashi jikin nata ya yi tsanani dalilan ma da ya sa kenan ake ganin ya cancanta a bari su je su nemi magani a kasan waje saboda ko sun zo ba za su iya shiga hawa kotun ba ba su hawa ba yanzu an daga kotu za ta ba da shawaran shin za ta ba shi beli ko ba za ta ba shi beli ba zuwa manda mai zuwa an Allah ya kai mu da rai da lafiya zuwa rana ta yau lauya bayar dari shi ya wakilci gwamnatin jihar kaduna a zaman kotun na wannan rana yau a kotu kotu ta zauna ta ji koken waɗanda suke neman a ba su dama a ba malam dama ya je ƙasan waje ya nemi magani ta saurare mu ta saurari bukatun shi ta saurari koke-koken mu sannan ta ce za ta ɗaga tseren litini eh, Wasa mai zuwa wannan watan da za mu shiga na august da duk da eh, abubuwan da malam ya kawo rahotunan da ya kawo na likitoci duk in ta yi ta duba sai ta bada shawarar kotu don da ka tsaya kenan ya zuwa yanzu dai garin kaduna ya samu natsuwa da kuma ci gaba da zirga-zirga bayan ɗage karar tashek alzazzaki da kuma janye jami'an 'yan sandan da aka yi a wasu hanyoyin da ke garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya